faɗa mana karbobi haka da wannan kuma zan zakulo mana wani zakakurin malami wanda zai zo ya faɗa mana karbobi da za su kare mu gashi nan ina ganin shi a zaure ya kuma da jirginsa a hannu yana ambatan Allah mana wurin sarki eh, munir adam moza limami ne shehu malami ne wato shugaba ne na wata cibiya babba ta sadarwa da da manufofi masu kyau na alaƙa cikin al'umma a ƙasa kuma ga shi matashi da bai zo ya gabata mana nasiha a wannan wuri shek ya fadai da fadar mashkuran ma'ajuran mu'azzaman wa mukarrama Thank you.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 manyan shugabanni wuri yana cike da iyayen manya-manyan malamai kamar iri na ya fi dacewa in kuma daga gefe da saurara don yin amfana muna tare da shugaba mai girma na kungiyar jama'atu isa da shugaba a muhammad balalau tare da sakataren shi a shek muhammad kumbiyo haruna gombe da babanmu sautu suna ashe shi yakubu musa hassan da dai manya-manyan malamai bayan sai ina ta da babban alaramba ba shi da hawan suleiman ah, alhamdulillah yau kamar yadda malamai suka faɗa shi ne rana na farko daga ranar uku na jifa wanda kowane alhaji yana da zaɓi ɗaya cikin biyu Allah ya ba mu dama kuma ta ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman taqa فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر fala إثم alayhi لمن اتقى واتقوا الله Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana ɗalibun jifa ɗin nan ne ga wanda ya zaɓi zai yi kwana biyu Allah shi faɗa ya ma'anai wanda zai jinkirta bayan kwana na biyu ya ƙara kwana ɗaya don su zama uku ya samu mutuni shi ma faɗa ya ma'anai ɗaukewar itin ɗin nan limanin ta ga a cikin dukkan guda biyu kar ka dauka cewa ni da nayi kwana uku ai na ji wanda ya kwana a'a abin da ake bukata tsoron Allah haka duk wanda ya yi tsoron Allah shi ne ya dace muna fata Allah ya sa mu dace da wanda ya kwana biyu da wanda ya kwana uku kamar yadda aka sani lokaci zababbe wanda shi ne sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya yi jifa shi ne bayan zawali to amma daga bayan zawali zuwa faduwar rana wannan ijma'a duk wanda ya jifa ya amma shin menene hukuncin wanda ya yi jifa kafin zawadi ko ya bari har dare ya yi malamai sun yi ta maganganu tsakanin waɗanda suke ganin ya inganta da wanda suke ganin bai inganta ba to amma jamhur suna ganin idan dai rana ta fito an samu ɗalomar shamsu. ta je kai jifa ba kuma idan darura ya sa har dare ya yi sannan ka je kai jifa ba komai to amma mu sani daga cikin darurori mafiya girma da ya kamata a mata wanda za su iya halatta mana canjawa daga zawali zuwa gurubi shams akwai zahama wannan cunkowar, idan aka ce kowane alhaji mutum miliyan kusan biyu za su ɗauki wannan lokaci na zawa ne zuwa gurubu shams saboda shi ne zababban lokaci da aka ijimai a kan lokacin jifa hakika za a iya samun zama. wannan ta sanya shugabanni na ƙasar nan wanda suke kula da lamarin addinin musulunci da aikin haji suka tsara za a iya raba lokuta tsakankanin alhazai idan su je su jifa shawarar da zan bayan idan an ce ga lokacin da mutane ko al'ummar yanki kaza za su yi su yi ba a hannun karfe da dama waɗannan su ne guda su damu wanda kuma Allah ta bara wa ala ya yi mana umarni da mu bi su matuƙar ba su saba wa Allah Allah ya tsara wa Allah ba ya ayyuhal ladina amanu awi'u Allah wa awi'u الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله سبحانه وتعالى يكرم مؤمنين ya ayyuhan ladina amanu wato da jin wannan kira ka san Allah tabaraka ta'ala yana da mutane nau'i nau'i idan zai yi magana da kowanne sai ayyana shi yau ya ayyana muminai ba kowa da kowa ba da haka muminai mu ji wannan kira Allah ce ya wanda ku ba da gaskiya da Allah atiullah ku yi wa Allah da'a kai tsaye wa atiur rasulun ku yi wa manzan Allah da'a kai tsaye amma ba ce a fi ulil amri ba ta ce wa ulil amri ku yi wa shugabanni da'a in da'ar su ta shigo cikin bin Allah da bin manzan Allah idan suka yi haɗi a cikin bin Allah da bin manzan Allah sai kuka yi samani. to barzo ila wasu. bai da lamarin zuwa ga Allah mai da lamarin zuwa ga manzan Allah idan aka ce gabanni sun yi wani haɗi, za a iya zuwa a yi jifa kafin zawani ko za a je a yi jifa bayan kururu shan sai ka ce sam ni ban san wannan ba ya za a kora ni akan wata bidiya da manzon Allah bai ba bidiya ma a cikin ibada ni ba zan yi ba a duk da sa rike wani wannan yaran da muka zo nan muna wajen karfe goma za ka yi sanarwa ta ce mu shirya za a fara wucewa da mu zuwa arafa cikin dare a waɗanda na ji suna ta magana su ba za su tafi ba sai gari ya waye don haka manzan Allah aka ce in kun bari gari ya waye ba mota ya za ku suka ce zuwa za su bari ba su ba za su tafi ba to kaga a nan an samu karaman ko in ce an samu dan tanazuri to amma sai Allah ya faɗa mana a irin wannan lallai wanda ya ce ni ba zan tafi ba manzo Allah sallallahu alaihi ba ya tsaya ya kwana sai da gari ya waye ya tafi ba da gaskiya shi waɗanda suka ce ku tafi yanzu su ma daga cikin su akwai wata matsala an samu samani ya rubuta Allah ce to irin wannan sabanin sai ku mai da ma Allah ku mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ake mai da samani zuwa ga Allah a neman maslaha shine a koma Qur'ani ya ake mai da samani zuwa ga manzon Allah a neman maslaha shine a koma wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a irin wannan sai mu tuna cewa ranar da Annabi alaihi salatu wasallam ya hajjaci wa dai ko ko yana faɗa mana ku zuwa ni ba na sifa yadda ake aiki haji ku zo ku ansa daga gare ni to amma sai muka ga ranar da ya zo mu mutalifa a cikin dare ya ɗauki wasu mutane ya tafi gaba amma shi ya tsaya sai da sama ashe ya nuna mana tumur alaihi salatu wasalam akwai ababe da ake mura'atun su domin zartar da wani hukunci da ya turo su ya ce siyo gaba su din ma sai raba biyu akwai yara ƙanana sai ya ce musu ku tafi amma kar ku yi jifa su yana ta mutu amma akwai ɗaya daga cikin iyalan shi sai da ku salama yana zato sai ce ke kuma idan kin je ki ki dawo mana cikin dare kafin gari ya waye ga me yake nuna mana ya duba kowa ya duba maslahan shi ce kai kaza amma ni din ya faɗa musu ce amma ni din zan tsaya sai na yi sallah asuba alaihi salatu wasalam ashe manzo Allah ya buɗe mana kofa cewa ba laifi a duba jagorori domin annabi alaihi salatu salam ya kamata mu sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi mu'amaloli a a halaye daban-daban wani lokaci zai magana a matsayin shi na alƙali wani lokaci zai magana a matsayin shi na mufti wani lokaci zai magana limami wani lokaci zai magana likita to a nan yau lokaci ko a nan yau mu sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo makka ya yi aikin hajji a matsayin shi na annabi Muhammadu kuma amirul hajji na wannan shekarar sallallahu alaihi wasallam a bara ba sai na bakar ya aiko ya zama amirul hajji ba to bana sai ya zo da kanshi to ashe a nan amirul hajji yana da dama ya duba misali don haka kofa a buɗe cikin al'ummar musulmi kar mu zama masu jayayya cewa an ce alhazai ku mutu muna ranar bakwai ga wata ai manzan Allah takwas ga wata ya fita an ce ku tafi arba da daddare ai manzan Allah sai da gari ya waye ranar tara ga wata tafi arba dan Allah kar mu yi wannan haka a wannan lokuta na jifa idan an zo a duk lokacin da aka samu aka ce da wani gama in kuma an ne to mu ma mu zo sa ku ta cikin tsakiyar ranar nan kafin a fara aikin hali shugaban tawagar likitoci na ƙasa ya nemi da biyu wata 'yar magana mahangar addini a kira alhazai cewa su taƙaita wuta cikin tsakiyar rana don wannan sai ke shafar lafiyarsu. Mazalla sun ba wa alaihi ya kalli ka'aba ya girma mata ya fi kalmomin yabo a kai da daraja sai ce amma a haka ran mummi ɗaya ya fi kama Allah. ashe dole alhaji dukkan waɗannan mashakar din ababen girmamawa ne amma lafiyarka da rayuwarka shi ma abin girmamawa ne abin kulawa idan kana da cikakkiyar lafiya ta ce bayan zawali za ka fita a wanda ya hana ka ruwa ne ba amma idan kana da babura ka da sassafen nan ka bari da dare duk wanda aka yi ya yi daidai kamar yadda malai faɗa mana za a je da duwatsu guda bakwai ne su uku a yau akwai jamra ta farko a suwa ita ce wanda in ka bar ita za ka fara iske za ka jefe ta da waɗannan tsakuwa guda bakwai muji da kyau ba haɗewa za ka yi ba. za ka ɗauka da ɗaya ɗaya Amma hau akbar sai ka jefa na biyu hau akbar sai ka jefa malamai sun ce ba duk da kai sai ka yi bismillah ki ka bismillah na farko ce Allahu akbar shi ke nan bismillah ta isa automatic za ta yi juya kanta a na biyu a na uku a daura da biyar a zuwa na malam ya faɗa mana ba a ɗaukar manya-manyan sabon wani ko su. balle ma a ce kai shekara da shekara kula yana ba da wahala Wani in yin da shi da biya ko bari in samu wata sanda in wanka masa wata duk ba a yi yan sabon wani nan guda kawai su ne idan ka gama za ka ɗan yi gaba mai addu'a zalla suna yi salama ya yi addu'a abin da suka gwaito sun ce da za ka kwatanta tsawon lokacin da yana addu'a zai ci mai karatun alƙur'ani ya karanta suratul bakara ya gane haka sai suka ce sai ka tsaya gwargwadon karanta suratul bakara ka yi addu'a kuma magani shi ma dai magana da za ta saki dawo ka diba maslaha kana idan kowanne mutum ya je jama'a ta farko ya yi jifa sai tsaya gwargwadon suratul bakara wajen izin girma in ya je ta biyu zai tsaya gwargwadon da bakara wajen izin gari izin goma kenan to duka mutum da za su yi jifa ɗin ai za a yi burokin mutane Allah da za ka roƙa kafin ka furta ya san me za ka roƙe dan haka saboda maslaha kar ka haifar da zama idan ka jefa daga inda ka bar jamra ta ba ko ka je ta biyu ka kudurce niyoyin ku ya sai ka je ta biyu ka jefa kar ka ce ai tun da annabi ya tsaya ya yi dogo a da wallahi ba wanda ya tsaya da sunna da ni ma sai na ya akwai maslaha sai ka je ta biyu ita ma ka je fa da wasu guda bakwai sai ka wuce ta uku wajen aljama a ba wanda ya ce da kai sai mai sai ma wato mafi kusa da ke kenan ita ma sai ka jefa da wannan wani guda bakwai kamar yadda ma dai mana ba a addu'a wurin musaba sun ma da sunan bayyima sai kawai ka gangara ka dawo ka ga wazifan ka sai ka dawo can ka zauna ka jira ga yi kuma kuma kai muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya daya haka alaihi wasallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da wani muka saurara daga wannan daga wurin matashi sheik mudir adam koza wanda ya gabatar mana da nasiha akan abubuwan da muke tinkara ya kuma yi magana kan wata nau'una da take da matuƙar muhimmanci wanda tana daga cikin abin da malamai ke cewa nasirin shari'a ita shari'a ta ne musulunci da aka kawo ta an kawo ta ne da cimma manufa daga cikin manufofin da shari'a ke so ta cimma akwai kare rayuwar ɗan adam a ciki wannan ne dalilin da ya sa dole a cikin harkoki na aikin hajji a yi la'akari kwarai da gaske da yadda za a kare rayuwar ɗan adam ba tare da an wancan da rayuwar shi ba wannan babu shakka yana da muhimmanci kwarai da gaske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 mun tsaya akan alhaji da ya ɗauko harami daga zulhulaifa a matsayin shi na wanda yake hajjin tamattu'i ya shigo makka da niyan umra ya je hotel ya aje kayan shi ya taso ya zo haram ya yi ɗawafi ya ƙare abin da ya rage wa alhaji mai umra a nan abu guda biyu shine safa da marwa sai kuma aski to yanzu za mu shigo safa idan alhaji ya gama tawafin shi kamar yadda muka yi bayani ya yi raka'atayyi tawaf idan ya samu iko ya koma ya sumbaci alhajar aswad domin shirin fara sa'ayi idan bai samu iko ba kusan halin da muke ciki yanzu saboda yanayin zahama na riga na yi magana akan sumbatan alhajar aswad tun a lokacin tawafi ma balle yanzu a lokacin sa'ayi da haka kar alhaji ya matsa wa kanshi cewa dole sai idan ya je ya yi sumbato alhajar aswad ba wani dole akan wannan abinda kawai ake so ya sha ruwan zanzam sosai sai ya kama hanya ta babu safa ya tafi ana yin safa da marwa a ya danganta da yanayin da ka zo ka iske yanayin zahama ko a yi a ƙasa inda nan ne asalin inda safa da marwa yake ko kuma aka yi akan bene hawa na ɗaya ko kai akan bene hawa na biyu ko kuma kai akan rufi duk inda suka kai ka karka damu ko da yake ban san ana yin sa'ayi akan rufi ba amma dai na san ana yi akan addaurul awwal wa addaurul thani wato hawa na ɗaya da hawa na biyu to ala ayi hal duk inda ka samu yayi abinda ake so idan alhaji ya shigo zai wuce zuwa dutsen safa domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya ce ibda'u bima bada Allah ku fara da abin da Allah ya fara ambata mun sani kuma Allah da ya maganar safa da marwa ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albaita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim wato safa da marwa a safa da marwa rukuni ne a umra wato rukuni ne a umra rukuni ne a haji duk mutumin da ya yi aikin haji bai yi safa da marwa ba Ba ya da wannan hajin ya bar rukuni kuma ba a iya dora wannan da jini ma'ana hadaya ba ta dora shi haka wanda ya umra bai yi safa da marwa ba shi ma ba ta dora shi yanka baya dora shi dole rukuni ne abin da ya kamata mu sani sa'ayi safa da marwa ba a yin shi sai bayan ɗawafi sannan sai bayan ɗawafi ingantaccen ɗawafi ma'ana da wani zai yi ɗawafi sai bayan ya kare sai gane ɗawafin shi fasidin ɗawafi ne ɓataccen ɗawafi ne ma'ana ƙila bai cika adadi ba ƙila a bai ya yi shi ba alwallah ƙila dai wasu ababe da suke ɓata ɗawafi sun ɓata shi to ba zai yi sa'ayi ba dole ya dawo ya gyara dawafin shi misali idan sai da ya zo ya fara sa'ayi sai tuna ai dawafi shauɗin ya yayi wato zagaye ya yayi ko zagaye biyar yayi zai dawo ya cika in biyar din ne ya cika biyu su zama bakwai in shida ne ya cika ɗaya su zama bakwai ya sake rakatai dawafi sai ya koma ya faro sa'ayi idan kuma dawafin dukkan shi fasidi ne zai dawo ya sake dawafin tun daga farko ya ida ya sake raka'atar tawafi ya kare sai ya shiga ya fara sa'ayi wannan kuma koda ya riga ya kare sa'ayi gabaki daya kai koda ma yayi aski sai ya gane dawafin shi fasidin dawafi ne to zai dawo ya sake dawafi ya sake raka'atar dawaf ya sake sa'ayi sannan ya sake aski wato dai sharaɗi na farko da yake tabbatar da ɗawafi ya inganta shine zama wato sa'ayi ya inganta safa da marwa kenan ya zama bayan ɗawafi ingantacce ɗaya na biyu ba a sharɗanta ɗahara tsarki a cikin sa'ayi ba ma'ana da a ce mace ta zo za ta yi umra sai ta gama ɗawafinta lafiya ta zo ta fara sa'ayi tana fara sa'ayi wato safa da marwa sai jini ya zo mata za ta ci gaba ta ida safa da marwanta ta je ta yi askinta ta yi sai sayanta. shi kenan umarta ta yi saɓanin idan tana cikin yin ɗawafi jini ya zo mata shi kenan za ta yanke ta fita ba za ta yi wannan ba za ta jira sai ta gama sai ta gama jini sannan sai ta zo ko da yake zan magana akan wannan a cikin in na zo ƙarshen magana akan sa idan mutum ya shigo filin safa da marwa kai tsaye zai wuce safa da dutsen yake in a ƙasa kake yi za ka ɗan rubuta maka kuna bidayatu nan ne farkon safa to idan ka taka ka hau ba dole sai ka hau tsolon tsolon batun da ma yanzu ba zai yi ba an riga an sa glass an kare to amma dai za ka iya takawa ka fara a hawa to daga nan shi ne kawai sa'ayi kai safa da marwa ingantacce amma da za ka zo kafin ka je inda safa take ka kusa zuwa sai ka yi kwana to safanka bai yi ba sa'ayinka bai yi ba idan ka zo ka hau za ka kalli alƙibla da farko kenan za ka kalli alƙibla ka karanta inna safa wal marwata min sha'irullah ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أما بعدول بني با addu'a ne in kana da iko bayan nan sai ka karanta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu ita ma wannan addu'ar in baka iya ba ba dole bane ba sannan in kai wannan kana mai kallon alƙibla sai kai addu'o'i da duk abin da kake bukata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'o'i mabambanta akan dutsen safa kai addu'a ka tsananta in ka ƙare sai ka sauko daga dutsen safa sai ka tafi ka taka ka taka ka taka har ka je marwa amma kafin ka je marwa kana saukowa daga dutsen safa kana fara tafiya kaɗan in ka ɗaya kanka sama zaka ga wasu bulun bulun danjoji sun sun layi sun yi gaba to wannan tsakanin bulubulin danjojin ana so duk namiji banda mace banda mace duk namiji da ya zo farkon wannan danjar sai ya yi sassarfa ba ya sheƙa da gudu ba amma dai ya yi tafiya wadda ta wuce sauri ba ta kai gudu ba ko in ce wadda ta wuce tafiya ba ta kai gudu wato ya yi sauri ne sassarfa sai ya je karshen inda wannan korayen danjoji sannan sai ya ci gaba da tafiyan shi na al'ada har ya isa kan marwa idan ya je kan marwa shi ma sai ya hau kan dutsen marwa wato inda dutsen yake yanzu ba za ka iya ganin shi da yawa ba shi ma an bar wani dan wuri kaɗan ne da mutane za su iya gani idan ka yi ka yi dawafi ka yi sa'ayi a ƙasa gina amma idan a sama ka yi hawa na ɗaya ko hawa na biyu duk ba za ka ga waɗannan ba amma dai za ka ga alamomin da ke nuna maka ka zo safa da alaman da ke nuna maka ka zo marwa idan ka zo marwa shi ma za ka zo ka kalli alƙibla ka yi addu'a ka yi addu'a duk abin da kake bukata ka yi addu'a ina roƙo alhalzanmu na Najeriya kar su manta da mu Najeriya cikin addu'o'i domin hakika kasar mu ta Najeriya tana bukatan addu'a halaye sun zama abin da suka zama ga balaga sailu zuba ammatul barwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala albarkacin tsayuwar alhazai a aikin safa albarkacin tsayuwar alhazai a marwa albarkacin tsayuwar dawafin alhazai albarkacin tsayuwar da za su yi a arafa albarkacin dukkan wannan mashayar din albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana mafita alhaji dolan ka ne ka sa ka saka addu'a dolan ka ne ka yi roƙon Allah ya sassauta ma Najeriya ya kawo mana mafita da dukkan ƙasashen musulmi domin kuwa cewa a ƙasarka Najeriya ƙasa ta ce ka ce idan Najeriya bata inganta ba baka san inda zaka nufa ba dan haka dole ne mu sa kasar mu addu'a dole mu sa kasashen musulmi addu'a yan uwan mu mutanen Palestine kar mu kasa daga yi musu addu'a in mun kasa taimakon su da komai kar mu kasa daga yi musu addu'a da dukkan al'ummar musulmi inda da ake zalunta inda ake zalunta su mai addu'a Allah ya bamu mafita tare da su gabaki daya lallai a irin waɗannan mawakif din sa Najeriya addu'a musa addinin musulunci addu'a idan ka yi addu'a ka kare akan marwa sai ka sake saukowa sai ka sake dawowa safa idan ka taho safa kamar yadda ka wuce lokacin da zaka je marwa ka wuce da waɗannan danjoji ko raye yanzu ma zaka sake isko su sai ka yi sassarfa daga farkon su zuwa ƙarshen su namiji kadai ban da mace haka zaka yi ka sake zuwa safa sai ka sake kallon alƙibla akan safa kai addu'a sai ka sake sauka ka koma marwa ka sake kallon alƙibla kai addu'a haka zaka rika yi har ka yi shauɗi bakwai amma ka sani shauɗi bakwai a safa da marwa ba ana nufin idan ka hau safa sai ka je marwa ka dawo safa kai ɗaya ba sannan ka koma marwa ka dawo safa kai biyu ba haka ake nufi ba lokacin da ka hau safa kana zuwa marwa sai ka ce ɗaya in ka dawo kan safa sai ka ce biyu sai ka koma marwa sai ka ce uku sai ka dawo kan safa sai ka ce hudu sai ka koma marwa sai ka ce biyar sai ka dawo kan safa sai ka ce shida sai ka koma marwa sai ka ce bakwai don haka za ka fara a safa ka kare a marwa idan ka yi waɗannan ka kammala sa'i akwai abin da a ƙa'ida ya kamata in faɗa ko da yake a misali mutum yana sa'ayi sai ya ji an tada sallah me ya fi masa ya tsaya ya bi jam'i ko kuma ya ci gaba da sa'ayin shi in ya kare zai yi sallar shi shi kadai abin da malamai suka ce kai ci gaba da sa'ayinka in ka kare ka yi sallah to amma saboda maslaha za ka iske da lokacin sallah ya taho mutane sun zo sun zauna suna jiran jam'i to in ma tun an riga an cike wuri in ma ka ce za ka yi sa'ayya za ka yi to kar ka ci gaba da kekketar mutane ka ce ai na karanta a littafai in ci gaba da sa'ayina idan an ƙare na zo in yi sallah na to mutane sun cushe kar ka yi ta su kai ma sai ka zauna sai ka jira sallah in an gama sallah sai ka tashi ka ci gaba da sa'ayinka babu laifin komai dan kar ka ce ka karanta a littafi yanzu kaga kana yin wani abu kai ta kekketar mutane ka yi hakuri tunda in ka tsaya ka yi sallah ma bai bata sa'ayinka ba to da haka ka tsaya ka yi sallah tare da masu sallah sai ka wuce ka karasa idan mutum ya kammala ya kammala rukuni na uku daga cikin rukunnan shi na umra wato ya yi ihrami ya yi dawafi ya yi sa'ayi abin da ya rage masa shine aski sai ya zo ya yi aski ko ya yi saisaye an fi so a yi aski ga namiji amma mace ita saisaye take yi mace ba za ta kwalkwale kanta ba ita kuma mace ko da wani silin gashi ta tara wanda ya kai tudun setin yatsa haka kadar amula sai ta sa a ɗan yanki saman shi shi kenan a matsayin ta kenan to daga wannan kai a tahallul shi kenan ka gama aikin umranka sai ka koma wanka masauki ka cire libasul ihram duk abin da muka karanta maka a bayan nan na cewa mai ihrami ba zai yi ba kai yanzu zaka zo kai saboda yanzu kai ba mai ihrami bane ba ka riga ka kare aikinka na umra sai ka jira a matsayin ka na mutamatti'i ka ci gaba da zaman ka a makka sai ka jira lokacin da za a fita tarwiyya ranar takwas ga wata ka fita zuwa mina za ka yi ihrami daga gida wanda idan mun zo fita aikin haji duk za mu wannan bayanin idan Allah tabaraka ta'ala ya kaddara mana da rayuwa da lokaci idan haka wannan shine aikin umra ka riga ka kare umranka daga wannan akwai abubuwa muhimmai da nake so in tattauna su a wannan gabar abu na farko wasu masail ne wanda na san za su bujiro na fara magana akan matsala na farko da nake son in tattauna shine shin matar da ta ɗauko ihrami da umra sai jinin al'ada ya zo mata ya za ta yi ɗayan biyu ne idan lokacin da ta ɗauko ihrami ta yi niyya da cewa a labbaikan lahun Umaratan, fa in ne uzurun fa mahalli inda ma ne. ko kuma da hausa ta ce ya ubangiji na yi niyyar umara amma in wani uzuri ya bujiro mini to inda uzurin ya tsare ni a nan ne zan yi ta halili to sai malamai suka ce idan ta sa wannan sharɗin ana sharɗantawa ko da yake sharɗantawa ga mai haji ko mai umara ya danganta ga wanda yake tunanin wani abu zai iya faɗo masa misali mace ce tana tunanin jini zai iya zuwa sai ta sa sharɗi amfanin sa sharɗin shine daga inda jini ya zo mata shi ke nan sai ta yi ta halili shi ke nan ba za ta zauna zaman jira ba sai ta fidda ihraminta in ya so bayan ta samu tsarki sai ta je kuma ta sake ɗauko wata sabuwar umara ba ramuwa ba mu da kyau ba ramuwa ba sabuwar umara in taso in taso idan bai ta wannan sharɗin ba sai ta taho sai jini ya zo mata to idan kafin ta yi ɗawafi ne ba za ta shiga ta yi ɗawafi ba sai ta koma hotel ta zauna tare da ihraminta duk abin da ya haramta ga mai ihrami ya haramta gare ta har lokacin da za ta yi tsarki sannan sai ta zo ta yi dawafi ta je ta yi sa'ayi sai ta yi saisaye shikenan Allah ya amsa in kuma ta riga ta gama dawafi ta fara sa'ayi jini ya zo mata to ba komai ta ci gaba da sa'ayinta ma'ana safa da marwa ta kare safa da marwanta ta je ta yi saisayinta da yi ta tahallul ta riga ta gama da aikin umaranta kamar yadda na yi bayani cewa a ko da jini ya zo mata inda ta fara sa'ayi ba zai bata sa'ayinta ba ma'ana su fara marwanta bai baci ba za ta kammala ta wannan a wannan kenan mas'ala na biyu da nake so in yi magana a shi shine mas'alar shin alhaji da ya zo ya yi umara a matsayin shi na mutamati'i zai zauna a gari tsawon kwanaki kafin fita mina shin yana da daman da zai zo ya sake wata umarar kauli a malikiya ba a yi ya karahanta maimaita umara a cikin tafiya ɗaya ma'ana yadda ka zo dinnan zuwa ɗaya to ya fi so umara ɗaya amma da yawa daga cikin malamai sun ce yana iya yin wata umara in kullum ma za ka yi umara ba laifi an samu daga sahabban manzan Allah da yawa sallallahu alaihi wasallam sun yi amma shi al Maliku yana ganin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu daman da zai ta zuwa Umar amma bai zazzo ba bai yi umarin da ta wuce guda hudu a rayuwar shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai yake cewa ashe yawan umara ba shine dacewa da sunnar manzon Allah ba ya yi itibari da sunnatu turki maimakon sunnatul fi'l wato tunda annabi bai yi ba a wurin shi akwai sunnatul turk yana ganin a fifita ta fiye da a zo da ayi wani abu to amma dai wasu malamai suka ce to tunda sahabbai basu fahimci haka ba su sun yi ta yi dan haka za a iya maimaita umara ba laifi to ni anan ah, ina gani mu bi wa wasu malaman domin ƙila wani alhajin so ɗaya Allah ya rubuta masa zuwa garin nan ya zo ya yi umra ɗaya ya yi haji in ya tafi ƙila damun bai taɓa zuwa ko ba lallai kuma sake dawowa ba to babu laifi ya maimaita umra tun da shi lokacin umra kowace rana ranar umra ne banda ne ku da da da wasu kowace rana dai ranar umra ne don haka ina ganin ba laifi a nan mu yi maza ba tun da kaulin jamhur in ce kaulin da yawa daga cikin malamai suna ganin za a maimaita kuma koyi da wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu laifi sai na Abdullahi ibn Umar an ce yayi umara a rayuwar shi ta kai dubu to ka san kuwa ashe kila ma a rana ɗaya na yin umara sama da ɗaya tun da ruwayoyi sun zo cewa na iya yin umara sama da ɗaya sai dai duk wanda zai sake umara tun da yana cikin garin makka a zaune ba zai ɗauki ihrami daga cikin makka ba sai ya fita wajen haram mafi kusa da haram a cikin hillu shine masjid aisha da ke haifu minan da ke eh, masjid aisha wannan masjid aisha shine masallacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya sina abdurrahman ibn abi bakirin ya koma da sayyida aisha ta dauko ihrami ta zo ta yi umra kafin su koma gida bayan an yi hajjatul wada'i so sai zamana an san wurin da cewa masjid aisha to ko masjid aisha ko ji'rana ko duk inda da yake wajen haram dole ne sai ka koma waje haram ka yau ihrami sannan ka shigo gari kana talbiya ka zo ka yi umra ba a daukan ihrami a cikin gari e ku ji da kyau ba a daukan ihramin umra a cikin garin makka saboda duk ayyukan umra ana yin su ne a cikin haram to shi kuma sharaɗin aikin haji da umara dole ne sai sun haɗa hillu da haram to shi kenan umra idan ka ce za ka ɗauka daga cikin haram to ina za ka haɗa shi da hillu sai kenan sai ka koma waje ka ɗauko ihrami saɓanin aikin haji yanzu idan lokacin fita mina yi, duk za mu ɗauki harami daga nan cikin gari me dalili saboda za mu je arfa za mu je muna duk suna waje ne suna za mu je muzdalifa duk suna wajen haram ne kaga kenan mun haɗo haram da hillu mun ɗauki ihrami a cikin makka mun tafi waje a cikin haram kenan mun fita hillu mun yi zaman muzdalifa mun yi zaman mina mun yi zaman arafa mun kuma sake dawowa makka mun yi tawaful ifada kaga mun haɗa hillu da haram so dan haka ashe dole ne wanda zai umra daga cikin gari sai ya fita wajen gari sai je ya ɗauko umran shi sannan ya zo abu na gaba da nake so in yi magana akan shi shine abu na uku hukuncin hajjin mace ko kuma hukuncin muhurin wato me ake ce masa wannan muharrami hukuncin muharram hukuncin muharram a hajjin mace maganganu ake ta yi musamman bana a ina zato kamar na samu labari hukuman saudiya sun janye wajibcin muharram ga mace mai zuwa haji mun san a da dole mace ne idan za ta zo haji ko umra sai tana da muharram dinta muharram shine ko miji ko kuma duk wani wanda ya haramta mata ta aura kamar uba kamar ɗa kamar wa kamar ƙane kamar wa kamar ɗan ƙane ko irin waɗannan to kamar ɗan uwan uba kamar ɗan uwan uwa shine dai muharram wanda duk ya haramta ta aura ko kuma mijinta to a matsalar muharrami wannan maganar da hukumomin saudiya suka yi na cewa sun janye muharram na ji an ce ya ta da maganganu wasu suna ganin kamar ba a kyauta ba amma ya kamata mu sani cewa daman matsalar muharram ina ta samu asali wato malamai sun tsaya sun kalle ta za Allah sallallahu alaihi sallama ya ce la ya hillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhiri an tusafira fawqa salasin illa ma'azi maharamin aw kama qala alaihi salatu wasallam bai halatta ga matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira ba ta yi tafiyan da ya kai kwana uku ko fiye ba tare da muharrami ba mun ji wannan kenan tafiyar da ta kai tafiyan kwana uku tafiyan kasar kenan tafiyan kasar kenan bai halatta mace ta yi ta ba ba tare da muharram ba wannan nassi ne katsa'i to sai muka samu ayan alqur'ani tana cewa walillahi alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila Allah ya farlanta wa mutane su je su yi aikin haji duk wanda ya samu iko sai ce manista ta ilai sabila a nan man ta haɗa namiji ta haɗa mace to sabilu din nan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene asabil din da Allah ya ce sai mai ikon shi ne zai je aikin haji sai cewa ya azadu warrahila abin hawa da guzuri bai ce wal muharram ba da haka ashe duk matar da ta samu azadu rahila. haji ya zama dole a kanta annabi bai ambaci muharram ba a can kuma sai Allah annabi ya ce duk tafiya kaga ya shigar da har aikin haji to in ka kula an samu karo anan to za a ɗauki wancan a ɗora akan nan sai wasu malamai suka ce eh haka za a yi wanda suka tsananta haka akwai al ahmadu bin ibn Hanbal Allah kara masa yarda sai ki ja matukar mace bata samu muharram ba to aikin haji ya faɗi akan ta matukar bata samu muharram ba aikin haji ya faɗi akan ta saboda ta shiga ita ma wancan maganar umumi ne akan dukkan mace mai zuwa haji da mai zuwa wata tafiyan da ba haji ba duk tafiya wancan hadisin yayi umuminta su kuma su malam suka ce a duk tafiya duk duk mace wannan istitahar ta azzaduwar rahila in ya samu wajibcin haji ya haukanta don haka bai kamata a hana mace zuwa aiki haji saboda muharram sai suka ce to menene za a yi sai suka ce to a hada hadisan guda biyu mana wancan hadisin da ayar a hada su ta yaya sai suka ce shi ma'anan muharram a wurin mace shi ne wanda zai ba ta kariya daga ta'addancin waninta mace ita kaɗai ta fito akwai barazanar wani zai iya tare ta mata ta'addi ko kuma ƙila zai zama ya ba ta kariya akan hatta nafsu in ta son zuciyanta kar ya sa ta je ta yi wani aiki na asha amma in tana tare da muharrami in wani ne yake so ya yi mata ta'addi wannan muharramin zai tsaya iya tsayuwar shi ganin ya kubutar da mutuncinta in kuma nafsun ta ne zuciyanta ne take so ta karkatar da ita zuwa ga sabon Allah zai iya kokari har wa yau ya hana wannan zuciyar eh, kai ta wancan kwarin halakar sai malamai suka ce to tunda amfanin muharram shine wannan aikin to idan mace ta samu ayari abokan tafiya amintattu waɗanda za su iya mata aikin da muharram ɗinta zai mata to shikenan za ta iya tafiya sai suka ce to ko da ba muharram in an samu abokan tafiya amintattu to haji ya hau kanta wajibi saboda ko da ba muharram an samu wanda za su tsaya mata matsayin muharram wajen kare ta daga ta'addi ko kuma barin zuciyarta ta maili zuwa ga sabawa Allah da haka sai zamana yanzu tafiyan da ake yi collectively hukumar alhazai ta kowace ƙasa a duniya za ka ga tana tattar mutane tana haɗa su ga tare a jirgi ɗaya alhazai ne za a musu masauki wuri ɗaya za su fita ayyuka tare to wannan sai malamai suke ganin ai wannan abokan tafiyan masu aminci yawansu ya kai su ba mace kariya irin kariyar da muharram zai bata don haka ashe babu laifi mace yanzu ko da babu muharram saboda tana da abokan tafiya amintattu din nan za ta iya tafiya aikin haji walillahi alhamdu haka idan umra ce in ta samu irin waɗannan abokan tafiya amintattu waɗanda aka amincewa za ta iya tafiya amma idan ba haka ba to shikenan tana iya yin hakuri saboda tsoron ta'addi din da zai iya afka mata wannan dai wasu daga cikin masayil din da nake tunani zan dan yi magana a kai kuma kasancewar bidiyon ya yi tsawo ya kamata mu bar shi haka amma insha Allah zuwa karatu na gaba za mu sake duba wasu masail irin wannan da ya kamata mu tattauna akan hukuncin muharram akan hukunce hukuncen da suka shafi alhazai a zaman su na makka da ayyukansu na umra da haji da zaman su na ziyarar madina da komawansu gida duka insha Allah tabaraka wa ta'ala da zan kara wa alhaji shine a lokacin da ka gama umra kana zaman jiran aikin haji to ka yawaita yin sallah a harami kar ka yarda ka yi sallah ba a haram ba sai inda dalili sannan inda iko a yawaita dawali ko da yake malamai suna cewa idan zahama ta yawa saboda masu umra to kai da kake dawafin nafila an fi so kar ka je ka kara wa haramci kowa ka cuci ka cutar don haka a babin maslaha suke ganin makaruhi ne idan wuri ya cika da masu umara kai mai dawafi na nafila kai kuma ka je ka sake cunkoso tare da su ya zama an sanya arkala an sa zahama sosai a wannan da haka idan gari ya riga ya cika mu masu dawafi na nafila mu yi hakuri wannan shine kaulin da malamai suka faɗa mu yi hakuri saboda mu taimaka yan uwanmu masu umara su samu su iya sauke umaransu cikin nutsuwa cikin walwala ba tare da mun ƙara musu haraj ba ko mun ƙara musu izdiham wannan shine abin da ya dace amma idan aka ga wuri da raurawa ba cunkoso sosai to an so a yi ta ɗawafi domin ɗawafi a ɗakin ka'aba shi ya fi ma yawan sallan nafila lada amma idan ka rasa ɗawafi saboda zahama kamar da na faɗa ko saboda stress ka gaji ka yi ta